yammacin ranar alhamis ce da ta daidai da bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasan na hamsin da biyu daga cikin jeron biyar karatutukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi watake da alkur'ani mu'ujiza mu'ujizoji waɗanda ke waje sai su yi haƙuri sai su samu wuraren fakewa akwai azuzuwa da sauransu saboda ba ruwa nan ya taso jama'a <clears throat> Allah maraukakin sarki ya taimaka muna cikin tafsirin suratul baqara wanda kamar yadda bayanai sau gabata a baya ita suratul baqara tana daga cikin surorin da suka sauka a madina hasali ita ce sura ta farko farkon sauka a madina domin madina ta zama ita ce ƙasar musulmi ta farko wadda musulmi ainihin suka kafa domin tabbatar da bin shari'ar Allah keke da keke ba tare da duk wata takurawa ba insha Allah ta'ala mun yi karatu tun daga farkon sura har zuwa aya ta casa'in da takwas waɗanda jiran giyar ayoyinmu na ƙarshe suna ta bayyana mana halaye ne irin na yahudawa na ƙin gaskiya da hasada da makirci da saba alkawari da aiki da littafin Allah inda ya daidai da son zuciyarsu da kuma saba wa littafin Allah idan ya saba wa abin da zuciyarsu take so duk wannan Allah madaukakin sarki ya yi mana haka ne mu musulmi wato ya ba mu waɗannan labarai ne don kada mu faɗa irin halinsu da haka malaman musulunci kada ku yi hasada kada ku yi kiyayya kar ka ban kana da ganin kyashi kar ya ban kana da saba alƙawari kar ya ban kana da cin amana a matsayinka na malami ka yi ƙoƙari ka zama kyakkyawan abin koyi Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu tashi aya ta casa'in da tara insha Allah ta'ala a inda Allah madaukakin sarki ke cewa da laqad anzalna ilaika ayatin bayyanatin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزل idan ba ku manta ba jiya da wa'azi ya wa'azi Allah maɗaukakin sarki wa Yahudawa wa'azi dangane da jan hankalinsu game da bin littafin attawa mutunta annabawa mutunta malamai biyayyar iyaye cika alkawari samar da zaman lafiya a yanayi gaba ɗaya sai suka mai da abin izgilanci sai suka koma suna cewa kulubuna hul mu zukatan mu ma a rufe suke wato duk wa'azin ma da ake mu ba ma ji wannan ita ce makura wajen kafirci shine idan kafirci ya kai kafirci a wurin kafiri sai kuma ya koma yana izgilanci da masu wa'azi sai kuma yana wa annabawa izgilanci to in tafiya sai tafiya ya zama turin mara kunya sai kuma yana wa Allah maɗaukacin sarki cin mutunci dan haka tafiya za ta zo za ku ji tun yahudawa suna gaya wa malamai da annabawa bakan magana za su koma suna gaya wa Allah maɗaukakin sarki baƙar magana amma duk da haka Allah da yake adalin sarki ne kiran yahudawa yake su zo su yi imani da wannan ingantaccen littafi na alkur'ani da Allah ya saukar da siyayyen halitta Allah ya ce wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin haƙiƙa mun saukar maka da ayoyi waɗanda suke a bayyane ayoyin alkur'ani ba su da wani duhu ayoyin alkur'ani ba su da ɗaure kai haske ne da su duk wanda ya ji su zai iya fahimta su haka alkur'ani yake haka kuma allah maɗaukakin sarki ya wa ainihin alkur'ani kirari sai allah ya ce wa ma ya biha waɗannan irin ayoyi na alkur'ani waɗanda suke da bayani ƙarara babu masu kafirce musu illal na sai mutanen banza idan ba mutumin banza ba babu wanda yake kafircewa alkur'ani amma duk mutumin da yake da hankali da tunani da nazari zai iya fahimta addinin musulunci in ya ji alkur'ani zai iya gane shi shi yasa imamu bukhari ya rawaito hadisi cewa sayyidina abubakar ya gina masallaci a makka a lokacin ana tata ana rikici da kasuwar sai gina masallaci a jikin gidan shi idan magari ta sai ya zo yana karatun alkur'ani sai matan mashirke da 'ya'yan mashirke sai zo su kewaye masallacin suna jin karatun abubakar suna fahimtar karatun amma ba ba musulmi ba ne ana karanta abubakar na kuka su ma suna kuka Aiki ya tabbata ga allah wannan yake tabbatar maka da cewa ko kafiri in ya su zai gane cewa alkur'ani babu sharri a ciki sai alheri domin maganar allah ne alkur'ani babu wata magana a ciki wadda wani zai ji ya ce bai fahimta ba saboda Allah ne hakimi mai basira mai ilimi ya saukar da shi to duk wanda ka ga ya kangare wa alkur'ani ya koma yana faɗin baƙaƙen maganganu wannan mutumin fasiki ne mutumin banza don haka Allah yake cewa hakika mun saukar maka da ayoyi waɗanda suke bayani ƙarar yake a cikinsu babu masu kafirce waɗannan ayoyi sai waɗanda suke mutanen banza Allah ya ce awa kullama ahadu ahadan na'am awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun Allah madaukakin sarki ya sake dawowa kan Yahudawa ya ce awa kullama ahadu ahadan yanzu nan a ce duk lokacin da Yahudawa aka kulla wani alkawari da su na bazahu fariqun minhum sai a samu wasu ɓangare daga cikin yahudawa sai su yi watsi da wannan alkawari Allah maɗaukakin sarki ce bal aksaruhum yi yu'minuna kai ka bari mutu yawancin yahudawa ba su yadda da Allah ba shi ya ja musu kafirci da fasikanci da kuma saba alkawari wannan zargi ne Allah maɗaukakin sarki ke wa yahudawa bayan ya yi ta nuna mana irin yadda suka yi ta saba alƙawura a baya tsakaninsu da Allah tsakaninsu da annabawa tsakaninsu da fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai yake su da cewa yanzu nan ya dace a ce duk sanda aka yi alƙawari da ku yan samu wasu ɓangare daga cikin ku sun saba wannan alƙawari sai Allah ya ce ba komai ne ya kai su ga haka ba sai dan mafi yawancin yahudawa kafirai ne ba su imani da Allah ba da waɗanda suke bibiyar karatutukan mu na safe da muke dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam mun ji cewa annabi na isowa madina sai ya kulla alƙawari da su bayan gina masallaci da samar da haɗa kan musulmi to amma kai ce kafin a tafi da nisa yahudawan banu kainuka sun ci amana sun saɗa alƙawari. yahudawan banu ƙuraiba sun saɗa alƙawari, sun ci amana yahudawan banin nabi sun ci alkawari sun saba alkawari waɗannan ba masu kaɗai ne nau'in yahudawa waɗanda suke ainihin madina su ne a nan allah yake ishara a kansu da sauran yahudawa waɗanda suka rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da nake nufi a nan allah maɗaukakin sarki bai zargi dukkaninsu ba sai ya ce fariƙun minhum wani yanki daga cikin su sun suke saba alƙawari sannan da ya tashi sai ya ce aksaruhum la yu'minuna mafi yawancin su ba su da imani kai ma an ka tashi magana yanzu karka ce duk inda bawahude yake mutumin banza ne domin asalin kalmar bawahude tana bayuwa zuwa ga addini tana bayuwa zuwa ga kabila a yau yahudanci ya koma addini ya koma kabila wani lokacin an ce da yahudi ana nufin addini wani lokacin an ce da yahudi ana nishin kabila haka a matsayinka na bahaushe ko bafulata ne a arewacin najeriya karka ce duk inda ba tafi yake mutumin bangare, sai dai ka ce wasu katafawa to haka sai ka ce wasu yahudawa sai dai malamai na ilimin aƙida da ƙungiyoyi sun tabbatar da cewa a ƙashin gaskiya saboda Allah idan aka samu wani ɓangare na wasu jama'a suna da mugun hali to ana iya danganta wannan mugun hali da dukkanin jama'ar amma da nufin waɗancan 'yan turaru. amma da yake nan littafin Allah ne wanda yake rishi kirari da cewa yana da bayani ƙarara to shi yasa sai Allah maraukakin sarki ke tantancewa yake cewa wasu daga cikin su ne suke watsi da alkawari sannan yake cewa mafi yawancin su ne ba su imani da Allah ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wani da kafirci sai Allah maɗaukakin sarki ya sake bayyana mana yadda ya bayyana mana a baya lokacin da Qur'ani ya zo mun ji cewa sun yi watsi da Alkur'ani sun yi imani da shi wata irin tarbi suka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce wa lamma ja'ahum rasulun min indillah lamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabada fariq nabada fariq min alladhina utul kitaba sarki ya ce walamma ja'ahum rasulun min ba, yayin da wani babban manzo ya zo musu daga wurin Allah ne manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'ahu shi wannan manzon ya zo yana gaskata ilmomin da ke tattare da su na ilimin attaura na fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sai aka samu wasu yanki daga cikin kiristoci da yahudawa sai suka yi watsi da littafin Allah suka yi jifa da littafin Allah wara a zuhurihin bayansu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana da ƙur'ani ya zo sai suka kafirce mishi tare da cewa ƙur'ani bai zo da laifin ƙaryata annabawansu ko littattafansu ba haka anan Allah yake cewa ba annabi ya zo musu daga wurin Allah bai zo musu da laifi ba balle su ce ai ya ce Musa maƙaryaci ne ko attaura ƙarya ce qur'ani ya tabbatar da gaskiyar at-taura annabi musa ya tabbatar da gaskiyar annabi muhammad ya tabbatar da gaskiyar annabi musa amma duk da haka nabaga fariqun min allazina utul kitaba na sai aka samu wasu yanki daga cikin waɗanda aka baiwa littafi wato kiristoci da yahudawa sai suka yi watsi da littafin Allah ba ke nufi da littafin Allah a nan da suka yi watsi da shi malamai suka ce ɗayan fassara biyu kuma kowace daidai ce littafin Allah ma a taura dan a taura ta ce musu su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa to da suka ƙaryata manzon Allah to sun yi da littafin Allah kenan a taura ko kuma ƙaryatawar da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ƙaryatawa ce da Qur'ani sai ya zama kenan ƙaryata manzon Allah da suka yi sun yi watsi da littafin Allah shine alqur'ani don haka malamai suka ce a nan kalmar kitabullahi tana iya ɗaukar attaura tana iya ɗaukar ƙur'ani sannan kuma tana iya ɗaukar duka shine jinsin littafin Allah sai suka ƙaryata domin a ƙa'ida idan ka ce annabi ɗaya daga cikin annabawa makaryaci ne to duk ka karyata sauran annabawa a ƙa'ida idan ka ce littafin Allah guda ɗaya ƙarya ne to ka ƙaryata dukkanin saura saboda haka watsi da littafin Allah da suka yi a nan yana iya ɗaukar littafin Allah a taura yana iya ɗaukar littafin Allah injila yana iya ɗaukar littafin Allah alƙur'ani yana iya ɗaukar kuma duk wani littafin Allah ma sun yi watsi da shi tun da suka yi watsi da alƙur'ani Allah madaukakin sarki yace ka annahum la ya'lamuna da suka yi watsi da littafin Allah bayan bayan su kuma sai suka yi kene kamar ba su sani ba da aka tara sai suka ce a wannan ba shi ne annabin da muke gaya muku ba jiya mun karanta muku hadisi akan haka ma'ana sai suka yi kene kamar ba shi ne jiya ke cewa larabawa Allah ya kusa aiko da annabin ƙarshen zamani zai zo da littafi za mu haɗu mu kashe ku kisa irin na adawa da saludawa yau da annabin ya zo da littafin sai suka ce ƙarya ne ba ma so ba za mu bi ba sai Allah ya ce o oh, ka annahum la ya'lamuna suka yi kini ba kamar ba su san annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam wata rana dattijo Abu Talib ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yaro saurayi sai suka yi tafiya kasar sham wato kasar siriya wadda kasar siriya a wancan zamanin akwai kiristoci da a cikinta akwai reverend fathers akwai fada-fada akwai pastoci akwai bishops akwai manyan masana addinin christianity to daga cikinsu sai aka samu wani babban masani dangane da ainihin addinin attaura da injila wato ba yahude ne shi masani ne ya gina masallaci a bayan gari yana zaune yana ibada yana cikin ibada yana karatun attaura sai ya rinka ganin fallayen takardu iska tana ɗauka fafar kamar kamar a ta taso da ya fito sai rinka ganin duk wata bishiya da ke kewaye tana kwanciya duk wata ciyawa tana layi sai ce lafiya kuwa yana ta bincikawa ya duba waɗannan jama'a ya duba waɗannan jama'a sai ya zo daidai inda abu talib yake zaune da wannan saurayi muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa sallam da ya kalli wannan saurayi ya sake kallon shi sai ce wa dattawan cikin kuwaye uban wannan yaro sai abu talibin ya ce shine sai ce zo nan sai ce kai marmara ka ɗauki yaron nan ka bar ƙasar nan da shi in ba haka ba malaman yahudawa za su kashe shi sun ce lafiya Sun ce wannan yaron yana da siffofin da ke cikin littattafanmu kuma yanzu ya bayyana cewa ba a cikinmu zai bayyana ba to mutanenmu suna da hasada in sun gano za su kashe shi abu talibin bai gama kasuwanci da fatanci da ya kintsa a gurguje dawo da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kenan wannan yana nuna ne sun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fiye da sanin da suka yi wa 'ya'yansu amma kuma kai a lokacin da wannan babban manzo ya bayyana a duniya yana mai gaskata dukkan attaura da injila yana mai gaskata dukkan annabawansu Musa da Isa da Dawud da Sulaiman ya yarda da duk abin da addinansu suka zo da su sai ka samu su daga cikinsu sai suka yi kawaye sai suka karyata to magana mafi zafi a ƙarshen ayar Allah yake ka annahum la ya'lamuna to haka malamai suke idan hasada ta kama malami sai ka ji yayi kutu-kutu yayi fitu-fitu ya nuna cewa duk abin da ake magana bai sani ba don haka malaman musulunci wannan tarihi da ya nuna na yahudawa to gargaɗi ne a kan ku kar ku yi hasada kuma duk wani malami wallahi sai Allah ya jarabce shi kamar yadda ya jarabci malaman yahudawa kana nan kana ba'awa abin da kake faɗi na gaskiya da isharorin da kake ko sai Allah madaukakin sarki sai ya tawar da wani sai Allah ya gaba kai gawaya abin da yawa yahudawa kenan sun ke cewa ya kusa zuwa ga siffofin shi ga inda zai zo ga tarihin iyawan shi ga ɗabi'un shi ga halayen shi lokacin da ya bayyana sai suka ce ba shi ba ne sai Allah ya ce ka annahum la suka ci annabi muhammad suka yi musun shi sallallahu alaihi wa sallama kamar ba su san shi ba to bari ku ji wani sharri duk inda malami ya ki gaskiya ko to ba zai zauna haka siddan ba kuma sai ya koma yana tsubbu sai ya koma yana bin aljanu sai ya koma yana bugun ƙasa sai ya koma yana duba saboda kin gaskiya jama'a yana da shu'umci kin gaskiya yana da makirci idan ka ki gaskiya Allah maɗaukacin sarki ba zai barka haka siddan ba kamar da bahaushe ya ce idan ba kai sharar masallaci ba ka ta kasuwa haka magana take ala illa ta kun ibnin sami'iza wallahi in dai ka ibin sunna kana da ilimi ko ko ƙarshe sai an tsince ka aljanuna wasa da hankalinka ƙarshe sai ka koma ka zama mai gobe da nisa ƙarshe sai ka koma kana tsubu sai ka koma kana bugun ƙasa sai ka koma kana ƙalilai a cikin ilimi ba don kuma saboda gaskiya ta taki yanzu dai gashi sun ƙi gaskiya sun ƙi alƙur'ani sun ƙi Annab muhammad sallallahu alaihi wa sallama to me suka koma suna bi sai Allah ya ce ba'o ma ta tatlu shayatin ala mulki sulaimana na'am واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما mutanensu suka ƙi abin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi na Alƙur'ani yayin da suka kafirce cewa annabawan Allah wattaba'u ma tatlu shayatin sai suka koma suna bibiyar karatuttukan da shedanun daga cikin aljanu da shedanun malamai suke karantawa ala mulki Suleiman a bisa mulkin Suleiman, duka kuma suna cewa annabi Suleiman ya yi tsafi kuma ga irin hatiman da ya tsafi da su don haka sai suka koma suna bin su wannan siffa ce ta malaman yahudawa to haka a cikin wannan addinin namu duk malamin da ya ƙi bin alkur'ani da sunna ko ka bi shi a hankali sai ka ga yana rubuta wani hatimi yana cewa wannan hatimin annabi sulaimana ne amma duk wanda ya ce maka annabi sulaimana yana da wani hatimi ka ce mishi menene ma'anar hatimin shi hatimin yana bayuwa ne zuwa ga tsafi zuwa ga tuddu zuwa ga kisan kai zuwa ga raba aure zuwa ga korar mutane daga garuruka zuwa ga haukatar da mutane zubar da ciki sakarwa mace jinin haila hana matar aure zama a gidan miji hana ta ta samu jin daɗi da rayuwa tambayar da za ka yi mishi ana ba ta malam zai yi wa annabin Allah ya zo da irin wannan hatimi kun ji ma'anar hatimin ta jama'a wannan shi ne ma'anar hatimin annabi sulaimana don haka duk shaiɗanin malamin da ya bin karatun da annabawa suka zo da shi to sai ya koma yana bin karatuttukan da shaidanu suke karantawa suna cewa da haka annabi suleiman ya mallaki duniya sai Allah ya ce wa ma kafara suleiman suleiman bai kafirta ba domin sihiri kafirci ne tsubbu kafirci ne duba kafirci ne bori kafirci ne bokanci kafirci ne to su ne mana bori ba balle ya zama kafiri walakin na shayafi na kafaru shedanin aljanu su ne suka kafirta shedanin malamai su ne suka kafirta me yasa suka zama kafirai yu'allimuna an-nasa sihra saboda suna koya mutane sihiri da tsubbu da tsafi waɗannan su ne kafirai amma annabin Allah bai kafirta ba domin annabin Allah bai taɓa koyar da kafirci ba wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut to akwai ainihin sihiri wanda shi kuma suke dangantawa har wa ga wasu mala'iku da ake kira haruta da maruta waɗannan mala'iku za mu zo mu kawo tarihin yadda suka bi suka ƙaƙaba wa mala'ikun ƙarya a cikin wata tatsuniya ta ƙarya sai suka ce akwai wasu mala'iku guda biyu da Allah ya taɓa saukarwa a nan duniya sunan su haruta da maruta su ma suna bin gari gari suna koya wa mutane sihiri don haka sai ka samu shaidanin malami irin abdul fattah wani tsimannan malami ne a ƙasar masar ya rasu tsawon shekaru ya rubuta littattafai da dama daga cikin tafar in Allah sai mu gobe zan zo muku da su insha Allah saboda munasabar ku fahimci menene magana take ne ya rubuta littafi ya sanya wa littafin siru haruta wa marut ya sake rubuta littafi ya sanya mishi al ahmar littattafai ya rubuta jama'a na tsafi sun fi guda sittin tsafi iri-iri duk abin da ka zo da shi so kake gobe kafin gari ya waye wane ya haɗari ya mutu so kake gobe kafin gari ya waye gidan wane ya ƙone so kake gobe a fitar da wata takarda da za a kori wane daga aiki so ake a wayi gari gobe matar wane cikin ta wajibi so ake wance ta kyamaci auren wane so ake wane ya ki jinin wance so ake wance ta rinka warin jaba wallahi tallahi littattafai ne kowane fanni sai da ya rubutu a kai sunan shi abdul fattah a ya mutu a yanzu tsinuwar allah ta tabbata a kan shi yanzu almajiran shi ne suke yada wannan sharrin a ƙasar ainihin masar kuma har saboda sharri sun ɗauki wannan ilimi na tsafi sun saka shi akan intanet sun saka shi akan website yau yadda daga ɗakinka za ka iya siyan wani abu ta hanyar electronic commerce haka daga ɗakinka za ka iya rijista ka biya su ta hanyar credit card su yi maka tsafi ko su yi maka duba su turo maka da ainihin amsar ta kan email ɗinka ko kuma a kan website ɗinka wannan kafirci ne jama'a shi yasa karka ruɗu yanzu in ka je ɗakin boka wai sai ka same shi da kwamfutoci da laptop yana kan network na intanet wannan ba zai sa zama ba boka ba ne akwai programming yanzu akan kwamfuta na tsibbu da bokanci akwai programming na tsafi saboda haka yanzu ba sai an share ƙasa an zana an zana haka ba a'a yanzu da laptop ɗin shi zai zai buɗe maka sai ka ɗauka wani ɗan boko ne mai basira a'a wannan tsafin ne da duban da tsibbi da bokanci shine aka yi transferring ɗin shi into the digital form aka mai da shi kan kwamfuta duk ɗaya ne bai musuluntar da shi ba haka bai sa ya zama wata fasahar zamani ba kafirci ne kamar rabon gado ne rabon gado musulunci ne yanzu akwai program na rabon gado a kan kwamfuta idan mutum ya zo ya ce maka mutum ne ya rasu yana da mata uku yana da 'ya'ya goma biyar daga ciki maza ne uku daga ciki kaza ne daga kasa ko in kasa yanta shi kenan sai ta printin abin da ake so kowa a ce ga abin da zai ɗauka akwai program akan haka saboda haka akwai program yanzu na tsafi akan kwamfuta akwai program na tsubu akwai na bokanci akwai na kaza akwai na kaza akwai na kaza duka akwai don haka karkaro domin yanzu dokayen zamani ba a gindin tsamiya suke ba ba a bayan gari suke zaune ba yanzu zai gyara gida ne ya gyara falo da iya condition da komai in ka zai sai ka same shi da laptop computer a gaba sai ka ɗauka cewa a ya wannan ba ma tsubu yake ba a'a wallahi tallahi ya zamanantar da kanshi ne ya kuma zamanantar da wannan domin program na kwamfuta ba komai ba ne irin abin da mutane suke da shi ne kawai ake ɗauka a saka kan kwamfuta ba wani abu ba ne don haka in sharri mutane suke za su iya kowa da shi kan kwamfuta yadda za a je a dasa maka bam a kofar gida ya kashe ka haka za a iya dasa bam ta cikin kwamfutar ka da kake amfani da ita kana buɗewa ta zama bam ta kashe ka shi suke kira e-bomb electronic bomb yana nan program ne ba sai an je an dasa mutum a kofar gida ba sai an sa mushi a mota ta imel za a tura mishi ko kuma ta yi website shi a ɗakin shi shi zai kunna kwamfutar da kanshi kuma ta buga ta kashe shi so duk akwai wannan program is all over duk wanda yake computer scientist ne ya san wannan magana duk wanda ya karanta operation research ya san wannan magana ta karkashin haka kar ku roƙi jama'a sai ka an ce a shi wallahi ba tsibbe yake da computer ce ma a gaban shi ayya hajiya an ci da ke ina fata an gani Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai zama kafiri ba walakin na na kafaru shaidanun malamai su suka kafirta saboda me yu'allimu nan nasa sihra suna karantar da mutane sihiri da sunan cewa wai wannan hatimin Sulaimana ne wai da irin wannan ne Sulaimana ya mulki mutane wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut Allah yake ba a taba saukar da wasu mala'iku a garin Babila ba masu suna haruta da maruta balle a saukar musu da sihiri balle su karantar da mutane me wannan magana take nunawa gaba ɗaya ba a taɓa yin wasu mala'iku da aka saukar da su ba masu suna haruta da maruta balle a ce suna yawon karantar da mutane balle ya zama wannan ne sihirin da kai ma za ka je yanzu kana karantar da mutane kana cewa ai wannan abin da nake yi ai mala'iku na sun yi da haka duk wanda ke saurare na ya san cewa littafin sihiru haruta wa marut kafirci ne a ciki littafin shamsul ma'arifin kubra idan mutanen kusba da ku nake littafin shamsul ma'arifin kubra kafiri ne ya rubuta shi matsafi zindiki arne da haka duk wani mutum da yake aiki da littafin shamsul ma'ariful kubra ana cewa ai malaman kusfa sun gagara wallahi tallahi in dai da wannan littafin ko kafirta wallahi tallahi da shi kuka gagara to wallahi kun kafirta amma ku gagara da qur'ani ku gagara da hadisi ku gagara da roƙon Allah amma in dai shamsul ma'ariful kubra ce wallahi tallahi kafirci ne wannan magana na faɗa maka ita a congo center for islamic legal studies 1996 yau shekara kusan goma sha kaza da ta wuce aka ji aka ce albani ya zagi malaman zaria aka ji aka kai ƙara wurin sarkin zazzau aka shiga aka fita aka rasa duk yadda za a yi duk wanda ke aiki da littafin shamsul ma'arifin kubra kafiri ne idan yana da magana zai kai da kotu mu haɗu a can shamsul ma'arifin kubra littafin kafirai ne ba littafi ne na musulunci ba jama'a waɗannan littattafan a cikinsu za ka ga ana kawo yadda za a yi a kashe mutum a cikin za ga ana kawo yadda za a raba aure a cikin za ka ga ana kawo irin hanyoyin da za a bi wane ya ce kaza to sai mun talauta shi sai an kore shi daga garin nan wance e eh, bata isa a tsauri ta a kawo gidan nan ba duk waɗannan littattafai na tsafi ne shamsul ma'ariful kubra alkibritul ahmar sihiru haruta wa marut littafin Rimal, duk waɗannan littattafai ne na kafirci kuma ina gaya maka wannan magana ni ba irin ɗan izala ba ne wanda ya ji a kasar ɗin wani ne waɗannan littattafai ne da na san su na karanta su na iya ba wai kawai na ji a kasar ɗin wani ba ne don haka duk wanda zai kai ni kotu ya kai ni zan je kotu ne in kara kaina da kai ba ba wai ce wani ne ya faɗa ba amma waɗannan littattafan idan da su ne ake aiki ana cewa malaman kaza sun gagara wallahi sun gagara da kafirci ne kuma kai in musulmi ne jefa musu ayatul kursi wallahi za ta watsa su ayatul kursi kadai wallahi ta isa saboda haka ku ji wannan jama'a a cikin wannan littafin shamsul ma'arifin kubra wadda idan yanayi ya gobe tana daga cikin littafan da zan kwaso in zo da su insha Allah ta'ala a ciki za ka ga inda aka ce ga sihirin da annabi haruna ai ga sihirin da annabi sulaimana yake yi to ma'ana annabi sulaimana wannan hatimi wannan shi ne yake yi shi ne Allah ya ce wa ma kafara sulaiman hmm, sulaimana bai kafirta ba walakin na shayatin kafaru shaytanin aljanu da shedanun malamai su ne suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihira saboda suna koyar da mutane sihiri wa ma unzila 'ala al-malakaini Allah yace ba a taba wa da wasu mala'iku guda biyu sihiri da suke koya wa mutane ba bi a garin babila garin babila gari ne a ƙasar iraq to sai suka ce an saukar da waɗannan mala'iku a wannan gari Allah yake ba a taɓa saukar da mala'iku ba ba a taɓa saukar musu da sihiri ba masu suna haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin Allah yake ba su taɓa karantar da kowa sihiri ba su waɗannan mala'iku hatta wa kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur balle ma su ce wai mu na ne kaka kafirta a yadda kisa ta ce zan zo karanto muku ita a yadda ta zo a ƙaryace ba suka ce wai mala'iku ne guda biyu Allah ya saukar da su in ka zo wurin su za su koya maka sihiri sai su ce to za mu koya maka amma kafirci ne in ka yarda mu koya maka to mutum ya ce ba sai su koya mai sai su ce ba ruwan mu fa kafirci ne sai Allah ya ce ƙarya ne wa ma yu'allimani min ahadin ba su taɓa karantar da kowa sihiri ba hatta ya ƙona inna ma na nahnu fitnatun fala takfur balle su ce mu fa fitina ce kaka kafirta ƙarya ne ba su taɓa karantar da kowa ba ba a taɓa yin wasu mala'iku haruta da maruta waɗanda suka sauka a wannan doron duniya suna karantar da sihiri ba Allah maɗaukacin sarki ya ce fa ya min huma balle a ce wai mutane suna koyon sihirin daga gare su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi irin sihirin da ake rabar tsakanin mutum da matar shi na daga cikin abubuwan da aka ce wai mala'iku in suka sauka suna karantarwa wai daga cikin tsafe-tsafen shi ne yaya za a raba mutum da matar shi wannan shi yake kira sihirin tafriq ya za a raba mutum da ran shi shine malam ne gobe da nisa ya za a raba wani da garin da yake shi ake kira kuciya a ƙasar hausa ma'ana kana zaune a garinku sai ka ga kuciya ta sauka kan katangarka kawai sai dai mata ka ce aune kana har haɗa kaya kana zubawa a jaka lafiya sai ka ce ina ba zai yi ka zauna a gari ba wannan sihirin kafirci ne to ba daga mala'iku ba ne daga shaidanin malamai ne cikin aljanu da mutane Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kun bi na bihi min ahadin illa bi idinillah ba su isa su cutar da kowa da wannan sihirin nasu ba sai da izinin Allah kai kaji yau shekara ashirin da biyu ina fassara wannan aya jiran biyar kasusuwar suna nan da ne a angoci kaji kasusuwa ne ne ina fa tafsirin alkur'ani da muka zo wannan gurin jama'a sai suka ce ai kuwa za su nuna wa yaran nan cewa lallai sun isa rago aka je aka siya a wannan ranar aka je aka rubuce suna na jiki kaf da layu aka zo a tsakiyar cikaji aka yi rami aka binne shi da ran shi ɗaya daga cikinsu ne ya tsalle ce gaskiya wannan abin ba musulunci ba ne rago da ran shi aka ce wai an allaka rayuwa ta ni albani jikin rayuwar rago yana mutuwa ne ma zan mutu Allahu akbar fara da sassaka ba sa hana ganji toho yau shekara ashirin da biyu gashi lafiya kalau shi ne Allah ne ya tsari amma ba wadda ba su ba garin suka irin wannan asirin a kofar gidana har fa samun sandar famfo suka yi lokacin amuciya wallahi kuwa tsakar dare za su zo an shiga an fita wallahi ƙarya kuke arna in dai sihiri ne in dai tsafi ne wallahi kafirci ne ko ka haddace qur'ani ka zo kana sihiri wallahi ka zama arne kowa saboda yanzu an ruɗi yan boko an ruɗi yan siyasa yanzu wani mahaukacin ɗan siyasa yana nan ya sha giyar wake an ce mishi matuƙar wane yana dare a jihar ku to ba za ka yi shugaban ƙasa ba kuma su waye suka yi wannan fatawa yan tsibbu ne saboda haka duk inda wannan ya tsaya takara shi ko wancan zai je sai ya ga cewa yayi makirci duk inda ya tsaya saboda an ce mishi ma damar yana nan to kai ku ba za ka ba shi kuma ya sha giyar ce cewa sai yayi ina yan boko ina matan aure ina ɗaliban jami'a ina samari ina waɗanda suke neman lafiyar jikinsu wallahi duk wanda ya tafi wurin boka to ya zama kafiri gashi dai Allah yana cewa wa ma'un da bari na bihi min ahadin illa bi idinillah ba za su iya cutar da kowa da bokancinsu ko da su ba sai da izinin Allah wannan aya ta nuna mana na farko suna iya yin tsafin suna iya yin bokancin ya ci kisa ya raba auren ya ciyasa ya raba ka da mulki ya raba ka da garin ya raba ki da mijinki amma abin da ake so ka sani izini ne Allah ya bayar inda Allah bai bada izini ba ba za su yi ba kenan daga ƙarshe sai ka mai da al'amarinka ga Allah idan ka tashi kaka koma gurin su sai ka tafi wurin malamai su karanta maka alkur'ani su tofa maka su karanta maka alkur'ani ka sha ka yi wanka su karanta maka alkur'ani su maka ruqya idan aljami ne a fitar da shi idan asiri ne a karya shi amma kar ka sake ka koma gurin su in ba haka ba ka yi asarar imaninka ko ba bukatar ka ta biya babu wata fatawa a musulunci da ta halatta maka saboda larura ka je wurin boka daga baya ka ce bari ka tuba Allah ya karya kake ka saba ma Allah jama'ar musulmi kun ji wannan tarihi da Allah ya ɗauko mana shekaru aljanu ne bayan da annabi Suleiman ya mulki ya rinka ainihin wato tabbatar da adalci a tsakanin mutane da aljanu sannan duk wani azzalumin aljani ko mutum annabi Suleiman ya rinka horon shi yana mutuwa sai suka ce to za su yi mishi makirci saboda kamar da ƙur'ani ya faɗi da annabi Suleiman ya rasu ko tsawon lokaci ba a san ya rasu ba don ya rasu ne yana tsaye yana sallah jama'a kwagirin shi yana dogare a jikin shi yana tsalla haka sai Allah ya ɗauke hajji tsawon lokaci ba wuni ɗaya ba ba wuni biyu ba ba kwana biyu ba ba kwana biyar ba tsawon watanni ana ganin sallah ce ke sallah irin ta manyan annabawa shi ya sai da gara ta zo sai ta cinye wannan kwagiri tana cinye kwagirin shikenan sai ya faɗi yana faɗuwa sai suka gane cewa af ashe ya mutu nan da nan sai suka gudu suka ce a yi marmaza a rubuto littattafan tsafi manya-manya a ɗaga gadon mulkin sha'asa. don haka da almajiran shi da mabiyan shi suka zo suka fara bincika kayan shi sai aka rinka ganin littattafan tsafi nan da nan sai malaman suka rinka cewa kun ga ashe ma da ya mallaki aljanun kun ga ashe da tsafi ne ashe ma da ya rinka juwa duniya ashe ma da bokanci ne to sai suka koma suna dangantawa cewa Sulaiman na matsafi ne kuma ya mallaki duniya ne da waɗannan hanya to shi ne kuma wai dan shegantaka fa sai suka koma suna suna yin irin wannan suna cewa wannan sihirin annabi Sulaiman ne wannan sihirin annabi Sulaimana ne wannan tsafin annabi Sulaimana ne yanzu ya daidai a danganta tsafin ga annabin Allah shi ne Allah wuce ce wa ma kafara Sulaiman Sulaiman bai kafirta ba walakin na shayatin kafaru shedanin aljanu da shedanin malamai sun so kafirta kun ji wannan kenan na biyu sai waccan karya da suka danganta waɗannan mala'iku suka ce su ma an saukar da su suna koya mutane sihiri ya za a yi kisan kai ya za a raba aure ya za a da ciki ya za a hana wancan zaman gidan miji ya na zai kasa jin daɗin zama a sabon gidan shi da ya tare wani ya sai sabuwar mota ya za a hana shi sukunin jin daɗi da ita waɗannan nau'uka su ake kira sihirin tafriq sai suka ce waɗannan sihiri kuma daga haruta da maruta to yanzu abin da so ka lura kai mai saurare na yanzu kaga waɗannan mutane suna yin sihiri amma suna dangantawa cewa asalin sihiri daga annabawa ne da mala'iku to ka gaya min ya ba a mutane jahilai da ba su ɗauka ban aka ce annabi ya yi sai ka ce to ni ma zan yi sunna ce ma Ni ka ce mala'ika ai sai ka ce to mala'ika mai tsarki da baya ji ashe daidai ne ni ma zan yi abinda wannan ayar take cewa ƙarya bai Sulaimana bai yi ba ƙarya ne Haruta da Maruta ba ba jama'a kun fahimci sakon da yake dauke cikin ayar to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa na ma yadurruhum haka za ka gansu suna ta koyon abin da zai cutar da su wala wanfa'uhum ba zai amfanar da su ba duk mutumin da ya tsafi ku ji wannan sai sharrin tsafi ya bayyana a cikin zuriyar shi shi yasa ka je ka dubi duk wani boka za ka ga cikin ƴaƴan shi sai ka samu wani galagala duk wani ɗan tsundu ka je ka same shi in yana bacci za ka ga ba shi da hudu'un nafs za ga ba shi da nutsuwa ko ga yana zabura haka lafiya ina zabura haka saboda mai su aljanun da ake aikin da su su ne suna dawowa suna dan tsogalar shi shi ma suna dan morewa aljani you cannot work with aljani and go free wallahi tallahi aljani ba za ka ci moriyar shi ba ka tafi lafiya don haka zai rinka zuwa matar boka ta ɗauki ciki sai zubar da cikin akwai wani babban mutum a ƙasar nan wanda da zan ambace shi kusan da duk kun san shi tun yana matashi ya je kulla irin wannan yarjejeniyar da boka yi saboda haka an taɓa samun matar shi ta haifi ɗa ƙwaya ɗaya yanzu yaron da wuce shekara sha tara zuwa ashirin ba amma yana nan galagala ne tun wannan lokaci matar shi ko ciki bata sake ɗauka ba ya taɓa jagorancin wata jiha sukutun da guda a najeriya nan mu a wannan lokacin yana matsayin jagoran jama'a ana cikin tafiya a daji sai ka ji sau da su sai kama hanya sai shiga daji ta tafiya ana ta bin shi ta tafiya ana ta bin shi can da ya ji ya duba littafin kuma sai ya kwana sai ya dawo ka je ka saurari kasa ina na asarumul battar sai da na kawo tarihin wannan mutumi kaf da Allah madaukakin sarki ya tashi jarabta wata baiwa Allah sai ta zama matar shi ce ƙarshe da al'amarin shi ya burin ƙasa na waɗannan tsafe-tsafe sai zama zamanta a gidan shi ba zai yi ba dole suka rabu saboda ba zai taɓa yiwa ba mijin na tsafi kina karatun alkur'ani zai rinka ganin abubuwan na wargajewa ba zai yiwu ba don haka kowa ya rinka karatun alkur'ani a gidan shi kullum gare ka karanta ayatul kursi ta tofa a jikinka za ga duk inda wani mai tsafi yake ko wani mai tsubu to al'amari zai rikice mishi a wannan lokacin ba kuma ta ba 1996 da muke lacca kai kara ta suka yi fadar sarkin zazzau cewa wai ga wani dan baki ya zo yana ta rikita musu al'amari wannan labarin a wannan shekara ɗaya daga cikinsu muka haɗu da shi a makka yake gaya a akan shari'a mansur na zo wucewa a makka sai aka ce mashi wani da albani sai ce yanzu wannan ne albani ya ce eh. sai na jima mu gaisa sai ce ka ƙayin yin wasu wa'azuzi waɗanda suka rikita mana al'amari na ce na sani akan aljanu da sihiri ya ce tsare da gaske ba da nisa yake daga nan ba ni da shi ya faɗa mini amma a yau a unguwarsu babban mai kuɗi ake kallon shi babban attajiri ake kallon shi amma da ya aka sami dukiyar da turbo da tsafi wallahi babu inda za ta ci ka je ka bincika ni dan muciya mai gaba da bayan. bayan katangar gidanmu akwai wanda shekaru talatin da ta wuce lokacin shagari duk zariya ba wanda ya kai shi ɗaukaka a wajen kuɗi da dukiya amma yau ba komai komai ya ƙare gidan shi da ya kwanta ya mutu ya bari 'ya'yan shi da matan shi sun siyar da gidan a yau zaman haya suke a cikin gidan amma kafin ya rasu sai da ya mallaki gidaje fiye da sittin so ba wani abu bane duk abin da kake ganin sun tara ko wallahi marare ne kun face za ta yi ta bi iska shi ne Allah yake cewa wa ya ta'allamuna ma yadurruhu wa la yanfa'uhu haka za su ta koyan abin da ke cutar da su ba zai amfanar da su ba Allah ya ce wa laqad alimu kuma dukkan su sun sani laman ishtarahu wanda duk ya shiga harkar tsafi da sihiri da bokanci ma lahu fil akhirati min khalaq a ranar lahira ba shi da rabo duk malami ya san cewa wanda biyo gudun ƙasa ba shi da rabo a lahira duk malami ya san cewa wanda biyo tsibbi ko ya bokanci a ranar lahira ba shi da rabo Allah madaukakin sauke ce wa ma bi isa ma sharau bihi anfusahu Allah wadaran abin da suka yi wa kansu ciniki tun irin wannan sana'a da suka shiga laukanu ya alamuna da sun san irin sharrin da zai same su a duniya da lahira jama'ar musulmi kun ji wannan aya wadda malamai sukan kira ta da ayar sulaiman ko ayar sihiri ko makamantan haka abin da yasa daga cikin alkur'ani kaf babu wata aya guda ɗaya wadda allah ya keɓe sihiri gaba ɗaya kamar wannan aya don haka idan malamai suka ce mata ayar sihiri ba wai suna nufin ayar da ake asiri da ita ba suna nufin ayar da ta teɗin sihiri tun daga farkon shi har ƙarshen shi ayar da ta bayyana hukunci da matsayin da yin sihiri Allah maraukakin sarki ya tsari. ibnu kafirin ya ce warawa ibnu abi hatimin an ibnu abbasin qala al'imam ibn kafirin ya ce abdulrahman ɗan abu hatim ya ruwaito daga abdullahi ɗan abbas ƙala ya ce kana asif kasu da sulaiman wani mutum ne mai suna asif shine sakatare na annabi suleiman shi rubuta wa annabi suleiman wasiku da takardu wa kana ya alamul ismal a'zam to ya san al-ismul a'zam wa kana yaktubu kulla shay'in bi amri suleiman wa yadfuluhu tahta kursiyihi duk wani abu da annabi suleiman yake so shi yake rubuta annabi suleiman in ya rubuta sai ya ɓoye wannan abu a ƙarƙashin kujerar annabi suleiman falan ma mata suleiman yayin da annabi suleiman ya rasu akhraja shayatin akhrajahu shayatin sai shaydanu suka fito da duk waɗannan takaddu da annabi suleiman ya sa sakatanan shi ya rubuta fakatabu baina kulli fataraini sihran wa kufra kun je da suka yi adulteration suka yi ma'ana da suka fito da wasiƙu na annabi suleiman sai suka bi tsakanin duk wata sadara guda biyu to kolin ɗin da ke tsakanin sai su rubuta wani sihiri kolin ɗin da ke tsakanin sai su rubuta wata kalma ta kafirci abin da shaidanu suka yi wa annabi suleiman kenan wa qalu sai suka ce na zika kana suleiman ya amalu biha daga baya sai suka fito da waɗannan takardu sai suka ce wa duniya kun ga takaddun da suleiman yake aiki da su jama'a kun fahimci irin wannan mugun aikin da shaidanu suka yi qala ibnu abbas ce fa aktharahu juhalun nas jahilan mutane sai suka yi ta kafirta Sulaiman suna cewa annabi Sulaiman ya zama kafin la haula wala quwwata illa billah wa sabbuhu suka yi ta zagin shi wa waqafa ulama'uhum amma malamai sun suka ja baki suka yi shiru فلم يظل جحالهم يسبونه دون هكا جاهلي حرجوا بس بشي بسنا زاجوا النبي سليمان حتى أنزل الله حسيد الله يسوكر على محمد وأن محمد صلى الله عليه وسلم الله يشي واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان suka ce ba komai suke bi ba ƙaurayi da shedanu suke karantawa da mulkin Sulaimana kawai shi suke bi wa ma kafara Sulaiman walakin na shayatin kafaru Sulaiman bai kafirta ba shedanu ne so kafirta ba kun girwa ya farko daga sahabi Abdullah dan wato duk wasu takaddu da wasiƙu da wasu diplomatic takaddu da annabi suleiman ke rubutawa ana aje kwafi yana rasuwa sai shaidanun aljanu suka bi cikin ɗan lokaci kaɗan duk wata tsakanin sadara guda biyu sai suka rubuta sihiri sai ta sage da rubutun hannun sakatarar shi kafin wani lokaci sai suka fito da takardun sai suka ce ba takardun da aka gani a cikin gaban mulkin sulaimana sai a ga sulaimana yana cewa kaza sai a ce a uzu billahi da haka yi mulkin da ah, ce da haka yi kaza da shi kenan sai suka fara zagin shi suna kasirta shi da wannan ne malamai suka ce duk lokacin da ka ji mutumin arziki an danganta mai mugun abu to ka yi bincike tukuna saboda makiya kan go to any level makiya suna iya yin komai don su bata sunan mutum idan ya zama annabin Allah kasaitaccen sarki irin Sulaimana za a yi mishi haka me kake tunani da malam wani me kake tunani da alhaji wani me kake tunani da ustazu wani shi yasa aka zo aka ce maka wani ya ce kaza kowa da ya rubuta kaza kowa na ga abin da yake aikatawa sai ka dubi yara ka san shi mutumin kirki ka san shi sai ka dubi wannan abin aikin banza ne sai ka ce a abin cika kar ka sake kai irin abin da hausa yake cewa a to ai mutum ne ya aikata dama kai dai ka ga mutum wallahi in kai haka kawo gulma kuma Allah zai kama ka ta biyu إمام ابن كثير يتي وروى jarir an imran ibn al-harith qala بين نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال له من أين جئت وترى ابن عباس ينا زوني سيوني باقو يزو sai ibn abbas ya ce daga ina kake kala sai ce min al daga iraki nake kala sai ce min ayyuhi a iraki a wannan yanki kala sai ce min al daga garin kufa kala sai ce famal khabara me kufa kuke ciki game da labarai domin wannan lokacin sai na ya rasu aliyu kuma khalifan musulmi ne amma a kufa ya zauna to menene ake cewa game da aliyu kala sai ce taraktuhum yatahaddathuna na bar mutanen kufa suna ta labarin cewa anna aliyan kharijin ilaihi wai aliyu ya mutu amma zai dawo suna jiran ya dawo ne aqidar ruj'a kenan wadda yan shi'a suke da ita cewa aliyu zai dawo duniyar nan yake to na bar su magana da naji suna ta yi kenan fasa ji a sai ibnu abbas ya razana sun maƙala sai ce ma ta ku kai me kace kace suna cewa aliyu zai dawo la abalaka yace billahi allazi la ilaha illa huwa wannan magana in ta tabbata to kai ko baka da uba shege ne mu kake tunanin wannan in mutum ka bashi labari ya maka irin wannan sai ka ce a kan ka ala basu kamala ban fassara muku ne direct translation idan da larabe ka faɗa mishi magana in so ya ƙaryata magana yana da wasu kalmomi da ba ya faɗa to yana ƙaryata maka maganar ne sai ya ce la abalak lau sha'arna ai da mun yadda da abin da suka faɗi cewa aliyu zai dawo duniya ma na kana nisa'ahu da ba mu auri matan shi ba da ba mu aurar da matan shi ba wala qasamna mirasahu da ba mu raba gadon shi ba amma inni ka uhaddithuka an zalika sai yace bari in baka labarin in ka ji labarai irin wannan bari ka ji asalin su yanzu ibnu abbas zai dauko mai asalin labarai irin haka in ka ji to bari ka ji daga shedanu ne sai ce innahu kanat shayatin akwai shaidanu tun a zamanin da yastarikuna sam'a min sama idan mala'iku na hira a sama sai su je suna sato maganganun da mala'iku suke fa o ahaduhum bi kalimatin sai ɗaya daga cikin waɗannan shaidanu sai ya zo da wata kalma kalimati haqqin qad sami'aha tabbas ya jiyo ta daga mala'iku fa idza jurriba minhu sidq zaba ma'aha 70 ba. idan wannan shaitani ya zo in ya faɗi wannan magana ta gaskiya da ya je daga mala'iku guda ɗaya kun ga gaskiya su. in aka jaraba aka ga gaskiya ce to sai amfani da cewa yanzu fa shi mutane sun yarda da shi don haka sai je sai ƙirƙiro karerai guda saba'in sai zo ya faɗa saboda yanzu ya san cewa mutane sun yarda da shi قال ابن عباس يتي فتشربها قلوب الناس su zukatan mutane sai su karɓi waɗannan irin maganganu fa aqla Allahu sai Allah saukakin sarki ya nuna wa Sulaiman sallallahu alaihi wa sallam wato tun a zamanin Annabi Sulaiman shaiɗanin aljanu in suka je sama sai suka ji mala'iku na hira sai su ɗauko ta kalma kwaya ɗaya ta gaskiya sai su zo sai su faɗa wa mutane idan suka faɗa mutane sai a jaraba sai a ga gaskiya ne to sai su ga tunda sun fara an yarda sai kuma su je sai su kirkiri ƙabirai guda saba'in sai su zo su yaɗa su a cikin mutane to sai Allah ya nuna wa annabi Sulaiman irin wannan ƙaryar da ainihin aljanu suke yi sana ha ta hata kursiyi sai tattara jiri waɗannan ƙarirai sai ya sa aka rubuta su sai ya saka a ƙarƙashin kujerar shi sai ya ɓoye falamma ma tuwufiya Sulaiman da annabi Sulaiman ya rasu kama shaitanu tariq sai aka samu wani shaitani daga cikin shaitanin da suke gadin hanyar gidan annabi Sulaiman fa kana sai yace afala adillukum ala kanzihi almumanna bana nuna muku wata taska tashi wadda ba wanda ya taba ganin ta ba ba wanda ya taba taba ta allazi la lahu mislahu taskar da ba shi da irin ta in ba ita ba tahtal kursi tana nan a kasan kujerar shi fa akhrijuhu ku je ku fito da wannan tafka sai suka je suka fito da wannan tafka faƙalu sai suka ce haza sihiruhu sai suka ce to wannan shine irin sihirce sihircen suleiman fatana saka al'umar sai al'ummomi suka yi takwafa sai aka yi takwafa har da hausa jama'a wallahi tallahi wato abin da ni na samu fa'idantuwa da wannan jama'a alhamdulillah ba alfahari nake ba na yi karatun addini tun ina ɗan ƙarami don haka wannan ya bani damar kurɗe kurɗe na yi karatun soro a kano ne saboda haka duk wata shegantaka da suke yi na shiga na je na ganta na kuma ga yadda suke yi kuma tun lokacin na tsara littafai na haka duk wani littafi da ka ji ina tsinewa albarka ko ba labarin shi na ji ba na san shi ne ba ka muka haɗu da su sai dai su ce albani kenan muna ji kana tsine mana albarka in ce in eh, tuwa za ku yi ba da za ku yi ma'ana shi ya da matsafi ne haka ana aikin hajji za ka ta gani suna zuwa wurina daga kusfan daga kanan daga ko'ina ba inda ba su zuwa a ba ta wala Allah tsara ba mu Allah ba rubance amin ai tun da sun san mu manzon Allah ne namu <laughs> Allahu akbar sai suka ta kujewa Allah tallahi jama'a hadda Hausa yanzu hadda Hausar boko suke rubutawa hadda turanci yanzu suke rubutawa yanzu har publishing har website ne akwai yadda za ka yi komi na tsafe-tsafe inda ma wannan website din sharri ne ba za mu faɗe shi ba hatta بقاها ما يتحدث bihi ahlul iraq aka ce haka wannan irin sihiri yayi ta raguwa har aka zo aka samu mutanen iraki su ma suka dauka wa anzama Allah wa jalla shine Allah ya saukarwa da annabi wannan aya wa taba'u ma tatlus shayatin alamun mulki Sulaiman malamin yace wa rawahu al-hakim al-imam al-hakim ma rawaito ainihin wannan hadisi jama'a kun ji fassara daga ɗaya daga cikin malaman salaf shine sahabiwa Abdullahi dan Abbas kun ji ya fassara aya kun ji ya kawo tarihi Allah madaukakin sarki ya kiyaye tambayar farko da za mu fara wa kanmu ita ce shin wai sihiri gaskiya ne akwai shi to akwai rassan sihiri a duniya kamar ne kamar maita shin akwai maita a duniya to da gaske ne akwai maye kuma da gaske ne maye na iya cin mutum to ba za ka iya amsa waɗannan tambayoyin ba sai ka amsa tambayar asali ita ce shin akwai sihiri sihiri gaskiya ne akwai shi ko kuwa ƙarya ne tambayar ita ce kenan amma amsa cikin sauƙi shine akwai sihiri amma in aka ce akwai sihiri kuma in aka ce sihiri gaskiya ne ba wai ana cewa sihiri daidai ne ba ana cewa akwai shi don haka maita branch ne na sihiri kuma maita ba cuta ba ce wadda ake haihuwar mutum da ita a maita wani mugun abu ne wanda yake duk wanda ka gan shi maye ne to in ma ya je ne an saka mishi ko ya saka wa kanshi ko kuma iyayen shi sun saka mishi amma maye baya haihuwar maye sai dai in ya haifi ɗa zai iya mayar da shi maye amma ba wai kamar yadda duk inda mutum yake in ya haihu wannan abin da ya haifa ya zama mutum to ba za a ce duk inda maye yake abin da ya haifa ya zama maye ba na farko na biyu ana iya karya maita duk wani nawa in ya tuba za a iya karya mashi ita domin wata maitar ana binnewa mai ita a cikin jikin shi ne shine suna tsaga jiki ne sai su saka wasu abubuwa tun yana karami sai wurin ya warke haka wata maitar binne ta ake a ƙasa duk ana iya karya ta don haka jama'a ku sani sihiri akwai shi amma yin shi ba daidai ba ne maita akwai ta amma yin ta ba daidai ba ne to bari mu ji kaɗan daga abin da ainihin babban malami ibnu kasiri ya ce in ya so sai kuma mu dawo mu ji abubuwan da sauran malamai suka faɗi ibnu kafirin ya ce faslun haka abu abdullahi razi fi tafsirihi anil mu'tazila mu'tazilawa su ne yan kalakatu yan tafi ne su ne al'imamu sakharuddin razi ya ba da labarin cewa annahum ankaru wujuda sihiri sun ce sihiri ƙarya ne babu shi wa rubama kaffaru man da wujudahu wani lokacin ma an kai kace akwai sihiri sai su ce kai ma ka zama kafiri kala sai sakharin razi ya ce wa amma ahlus sunna amma ahlus sunna faqad jawazu an yaqdira sahiru an yatura fil hawa ahlus sunna sun ce akwai sihiri kuma har mai sihiri ma zai iya yin sihirin da zai tashi sama kamar yadda tsuntsu ke tashi mai sihiri yana iya yin sihiri ya tashi wa yaqlibal insan himaran kuma zai iya juya mutum ya zama jaki wal himara insanan yana iya juya kuma mutum jaki ya zama mutum ku ji wannan da kyau to mu tsaye da magana ana yanzu wannan magana tana tabbatar mana da na akwai sihiri kuma duk ahli sunna sun yarda da sihiri amma kar ka manta ayar nan da muka karanta ahli sunna da suka ce sihiri gaskiya ne cewa suka yi mai sihiri ba zai iya yin sihiri ba sai in Allah ya yarda don haka ko da an ce an yi maka sihiri kar ka ɗauka cewa ni din aka wa sihiri sai ka ce Allah ne yarda kamar a yanke ka ne da wuka in Allah bai nufa wukar za ta yanke ka ba sai ta kasa kawowa gare ka kamar a harbe ka ne da mashi ko bindiga in Allah bai nufi za ta kashe ka ba sai ta kuskure ka haka sihiri ta haka sihiri gaskiya akwai na biyu malam ya buga misali cewa ana iya amfani da sihiri a tashi sama ana iya amfani a juya wata halitta zuwa wata halitta to wannan ya fara kai mu zuwa ga wasu nau'uka na sihiri zan zo yi muku bayani jama'a insha Allah ta'ala sihiri nau'i biyu ne in an dube shi ta hanyar da yake afkuwa shine akwai sihirul haqiqa akwai sihirul takhyil sihirul haqiqa shine wannan aya ta zo da shi a yi sihiri a kashe wani a yi sihiri a tsiyata wani a yi sihiri a kori matan wani a yi sihiri a kyamatar da wani namiji daga wata mace a yi sihiri a zakarin shi ta koma yar karama a yi sihiri ya zama farjinta yana ɗoyi a yi sihiri farjinta ya toshe a yi mata sihiri ta kasa ɗaukan ciki a yi mata sihiri ta kasa haihuwa ga ciki ya yi shekara da shekaru ko wata da watanni a yi sihiri ɗan ya mutu ya zo matacce wannan ana kiran shi sihirin haƙiƙa shine abin da aka yi sihirin gashi a haƙiƙani ya faru sannan akwai sihirin tahyil sihirin tahyil kuma shine ne haushe yake kira da fa'ido shine wannan jaki ne a tsaye amma sai a sihirce idanka ba shi jakin ba idanka za a sihirce sai ka koma kana ganin shi a matsayin mutum Shi shine saharu a'yunan nasi sai su sihirta idanuwan mutane shi yasa ka duba shi yake cewa rufa ido wato jakin ba jakin aka yi wasu irin ba idan ka kawai aka yi wasu irin sai idan ka yi koma yana ganin jaki a matsayin mutum sai ka ga jaki a tsaye sai ka ga mutum yana shiga ta bakin jaki yana fitowa ta dubura shi sai kana mamaki a'a yana shiga ta tsakanin kafafuwan jakin ne na gaba yana fitowa ta baya amma idan ka aka fahimce sai idan ka yake nuna maka cewa ta baka yake shiga yana fitowa to sa'an nan irin wannan sihirin shine gashi nan tun muna yara suke tara mu a masallacin kwata tun ma kafin a yi kwatar sabon gari nan ce dabar da ake tara mu ka zo ka karɓo ce fani sai ga tsaya kallon su haka shekara talatin arba'in da ta wuce sai ka zo ka tsaya sai ce duk wanda yake da kwabo ya saka shi a nan ka ba ka ce fa ne babanka ya baka kwabo sai ka zo ka jefa shi cikin minti kaɗan sai ku ga kwabbai sun zama nerori ba wani zai karanta ayatul kursi a wurin ko duk idanuwan mutane sai koma yana ganin kwabbai ne idanuwan aka sihirce sai suke ganin nerori a idansu amma a hakikanin al'amari kwabban suna nan wannan sihirin mutanen fir'auna irin shi suka yi a gaban annabi musa saharu a nasi da annabi musa ya jefar da sanda shi ta zama maciji su kuma sai suka samu igiyoyi sai suka jefar da igiyoyin sai allah ya ce igiyoyin suna nan a igiyoyi amma idanuwan mutane suka sihirce wastar suka firgita mutane wa ja'u bi sihirin azim suka zo da kasaitaccen sihiri na haka kaji mun faɗa maka yadda wannan sihirin yake kaji kuma mun faɗa maka makarin wancan sihirin saboda shi sihiri da na rena hankali da rena imani da rena wayanka to ayatul kursi kawai zaka karanta in ba ita ba karanta salaki da nasa a wurin kana karantawa kowa idon shi zai bayyana cewa a shi ne in ka kasa yin wannan idan a hansar ɗinka akwai karatun ƙur'ani kowace sura ce ka kunna ta da ƙarfi kane kana matsawa inda abin yake za ka ga bayyana cewa ƙarya ne da haka wannan sakarci ne wanda ba sai an tsawaita lokaci wajen lalata shi ba an fahimta zama. to amma nau'in sihiri na biyu shine sihirin haƙiƙa. wannan sihirin shine zan tsaya zan yi mana bayanai idan lokaci ya ƙure a gobe zan ƙarasa mana amma ina sanar da kai ya kai dan uwa mai saurare kaga wannan littafin da ke hannuna sunan shi asarimul battar littasabbu li saharatul ashirar, ma'ana takobi mai kaifi don tinkarar bokaye masharranta wannan littafin na karance shi kasusuwa guda tamanin da takwas kuma ga shi nan ana siyarwa akan sidina ne kwaya uku za ka siya ko kwaya hudu za ka samu karatuttukan wannan littafi kaf insha Allah ta'ala ba da daɗewa ba zan dawo a cikin makarantar nan zan saka karatun wannan kasa ɗin in Allah ya so ba na zan samu zuwa aikin hajji insha Allah idan na dawo aikin hajji cikin watan al zan saka wannan littafi bayan sallah asuba zan rinka karantar da shi don haka muna aika da goron gayyata ga kowa ka je ka siyo shi bai wuce naira ɗari biyu ko naira ɗari uku ba za mu zo mu karance shi kaf idan na kammala sake karanta shi ya shiga cikin video da audio zan dawo an sake karanta shi da turanci hikimar haka ita ce na je na samu wasu 'yan uwa jama'a musulmi ne a Legas an saka su a cikin wannan harka ta sihiri ana ta cutar su samari na ba su na lacca ba ta wuce awa ɗaya ba gaba ɗaya sai suka dawo cikin su sai na zo musu da english translation fassarar wannan littafin na turanci amma da na ba su yanzu kungiya suka kafa a lagos suna fada da bokaye da masu bin bokaye ashe kenan da za mu karanta wannan littafin da turanci zai amfanar in allah ya so zan karanta wannan littafin kaf in fassarar shi da turanci kamar yadda na da hausa yadda kuma zan sake yi to bari takaito maka waɗansu bayanai da ke cikin wannan littafin na farko dai tukuna ka sani ba za a taɓa gane hakikanin sihiri ba sai an gane hakikanin aljanu domin sihiri yana da alaƙa da aljanu kowane iri ne saboda haka abu na farko sai ka yarda cewa akwai aljanu abu na biyu sai ka yarda cewa halitta aljanu Allah ya fara yi kafin a halicce mu 'yan adam abu na uku sai ka yarda cewa aljanu suna da ilimi na siddabaru wanda mu ba mu da shi to idan ka yadda da waɗannan abubuwan sai mu dawo ce na farko ka tabbatar da cewa akwai aljanu Allah ya ce wal janna khalaqnahu min qabl min nari samu Allah ya halicci aljanu tun kafin ya halicce mu da me ya halicce su da wuta to ka ji abu na farko abu na biyu ka tabbatar da halittar su ta faru a wannan duniya kafin mu kamar yadda ayat ta nuna to ba wucewa ce duk wanda ya riga ka kwanciya zai riga ka tashi sun daɗe a duniyar nan kafin mu don haka sun fi mu sanin duniya sannan aljanu suna da ilmomi na kimiyya da fasaha waɗanda mu ba mu da su karanta suratu saba da Allah yake tarihin annabi Sulaiman dubunnan shekaru aljanu suna shiga ruwa suna ɗibo lu'ulu'u gold da diamond wanda sai yanzu ne ɗan adam ya gane cewa ana zuwa ana tare ruwa ana tacewa ana samo ƙwaranda ita ce lu'ulu'u ko diamond ko zinare sai yanzu ɗan adam ya gano haka su tun wancan zamanin suna yin haka suna gina wa annabi suleiman tankuna na ajiyar ruwa da ajiyar sinadarai da ake tsotsowa a ƙarƙashin ƙasa suratu saba duk ta ba mu labari aljin yana iya tafiya daga nan najeriya a yanzu ya kewaye duniya kaf a cikin minti biyu ya dawo duk sai ka yarda da wannan to idan ka yarda da wannan ka gamsu da wannan sai kuma ka san cewa aljanu suna rikida Allah ya ba su iko suna iya rikida su zama mutum suna iya rikida su zama dabbobi suna iya rikida su zama macizai suna iya rikida su zama iska to sa'an nan in ka gamsu da wannan to sai kuma ka dawo ka ji annabi ya ce maka aljanu Allah ya yi su nau'i uku ne hadisi ne sahihi cikin littafin sunan kubra ta al-imam al-bayhaqi aljanu nau'i uku ne akwai aljanun da suke su iska ne su ne na gama bayani yanzu su ne suke iya rikida su zama komai su iska ne akwai aljanun da Allah ya yi su su san ba iska bane su annabi ya yi su ya su ne a matsayin karnuka kare shi aljani ne amma kare don haka ba kare ne irin karanka ba shi aljani ne amma a kare Allah ya yi shi akwai aljani da Allah maɗaukakin sarki ya yi shi aljani ne amma shi ba iska ba ne shi kuma maciji ne wannan irin aljanin na uku shi ne da bahaushe sani da kububuwa wani ɗan gajeren maciji ne mai kai kamar kan zabo don haka yana tashi sama to wannan aljani ne ka bi nau'in halittun aljani akwai aljani iska akwai aljani kare akwai aljani miciji to idan ka fahimci wannan sai ka gano waɗannan nau'uka na aljanu gaba ɗaya suna rayuwa a cikinmu don haka wani kare ka gani ya wuce a ƙofar gidanka ba kare ba ne aljani ne wani miciji kake gani ba miciji ba ne aljani ne to waɗancan nau'i na farko to su ne suka fi kowanne haɗari domin su suna iya rikida kar kai mamaki da muke zaune majalisun tafsirin nan yanzu a kuɗe su ko mamaki kar kai dubi kusa da kai kasuwan da ke kusa da kai ka taɓa ganin su dubi ɗan shi ka gani a hakoran shi ka dubu kwan bashi. ƙwarai da gaske shekara goma sha bakwai da ta wuce ina yin rukuwa wani aljanu ya shiga jikin wata yana wahalar da wata da dalla nan wajen zafi sai ce dan Allah malam kai hakuri wallahi ni ma dalibin ka ne nake ƙarya kake ce wallahi malam kullum ana karatu ina nan dama da kai <laughs> so karkai mamaki wallahi tallahi karkai mamaki rayuwarmu ba za ta iya rabuwa da aljanu ba duk inda muke suna nan a ɗaki ne a ban ɗaki ne a ofis ne a cikin mota ne kariyarka shine alkur'ani kariyarka shine zikiri kariyarka shine bin Allah saboda haka matakin farko shine yabba da aljanu sannan ka yadda cewa aljanu din nan cikin su akwai mumine akwai kafirai a cikin aljanu akwai maza akwai mata ka yadda cewa aljanu Allah maɗaukakin sarki ya ba su iko na su shiga cikin jinin ɗan adam su yawo su shiga cikin ɓargon ɗan adam su da ɓargon sai a ce ya samu paralysis su shiga cikin spinal cord laka ɗan adam su sage ta shi kenan sai a ce ba iya tashi yana ciwon baya su shiga cikin ƙwaƙwalwar ɗan adam su rikita ta sai a ce ya zama mahaukaci su murɗe jijiyar ɗan adam shi kenan sai a ce hannu kaza shan ne duk wannan suna yi ne amma da izinin Allah to idan ka fahimci wannan ya kai ɗan uwa to matakin farko kenan dangane da yadda da ainihin matsalar sihiri mataki na gaba sai kanan abin da na faɗi menene malamai suka ce dangane da sihiri ina son kasancewa ka dai ji ayar qur'ani ta yi magana akan sihiri to ayoyi da yawa sun yi magana akan sihiri sura mafi kusanci da kai da ke magana a kan sihiri ita ce kul a'udhu da rabbin falak da kul a'udhu da rabbin nas waɗannan surori guda biyu wannan tana da aya shida wannan tana da aya biyar sun yi maganar sihiri ka sihiri gaskiya ne hadisi ya yi maganar sihiri hasali ma bukhari ya rawaito da muslim cewa an taɓa yi wa annabi muhammadu sihiri sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama idan kuka fahimci har annabi an yi mishi sihiri to sai ga cewa ashe sihiri gaskiya ne to wannan hadisi na daga abin da ya sa wasu ma suka karyata sihiri suka ce kai kana musulmi ka ce an yi wa annabi sihiri kwarai da gaske an yi wa annabi sihiri babu shakka domin sihiri kamar da muka faɗi ba shi da bambanci da mutum ya sa reza ya yanke ka ko ya sa bindiga ya harbe ka idan Allah bai nufa ba reza za ta kama idan Allah bai nufa ba bindiga za ta ci ka haka sihiri ma hanya ce ɗaya daga cikin hanyoyin cutarwa samuwar sihiri a jikin mutum baya nuna cewa wai shi ne raunin imani ne samuwar sihiri a jikin mutum ba ta nuna cewa saboda rago ne shi sihiri ya kama shi don haka gaskiya an yi wa annabi sihiri kuma suwa suka yi sihiri yahudawa suka yi mishi suka je suka sami hudar dabino namiji huda wato fulawa ta namijin dabino sannan suka samu gashin kanshi in ya taja kai wannan gashi da ke zuba da na gemun shi sai suka sa wata baiwa da ke shiga gidan annabi sai ta je ta kwaso musu suka zo sai suka hada da suka yi sihirin sai suka je suka samu kogon wata rijiya sai suka binne wannan sihirin da suka yi wa annabi sun yi mishi sihiri ne don su kashe shi amma sai Allah madaukakin sarki sai mai mishi da abin zazzabi sannan kuma da gazawa game da saduwa da iyali kwana arba'in annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zazzabi kwana arba'in baya iya jima'i da matar shi rana ta arba'in yana kwance na bacci sai ne mafarki cewa ga wani ya zo ya zauna daidai kan shi ga kuma wani ya zo ya zauna daidai kafa shi sai ɗaya daga cikin mutanen sai ya ce wai wannan mutum da ke kwance mai ke damun shi sai ɗayan ya ce a akai mai sihirce shi akai waye ya sihirin sai ya ce sunan shi labidu ɗan a'asa da yahudi da me ya haɗa sihirin sai ya ce da udar dabino namiji da kuma gashin jikin shi a ina ya binne a cikin rijiyar zarwa wata rijiya ce wadda a bayan gari an daina amfani da ita haka 'yan sihiri suke sai su kawar da hankali inda ake zaton sihirin aka binne sai su kai shi wa buri annabi na gama ganin wannan mafarki sai farka sai gama ta shi Aisha sai ce wa ke Aisha Allah ya warkar da ni daga ciwon da ya dame ni sai ce kamar yaya sai ce mafarki ne yanzu yanzu nan sai gaya mata wannan mafarki sai ta ce to yanzu ya ba a yi sai ce a zan ɗubi sahabbai ne a je a haƙa rijiya a ciro wannan sihiri sai a lalata shi annabi ya ɗibi sahabbai aka je aka ciro aka lalata sallallahu alaihi wasallam da aka lalata to akwai sahabbai yan gabade gabade sai suka ce tunda aka gane wani ne a je a kashe shi to manzo Allah ya ce a tunda Allah ya warkar da ni Allah ya tona asirin su to ba zan je ɗaukar ramuwa ba kuma mai yiwuwa wata fitina ta faru fiye da yadda take ciki shi ke kun da matsalar ta ƙare don haka jama'a sihiri gaskiya ne sihiri ba ƙarya ba ne malaman musulunci bari ku ji kaɗan daga abubuwan da suka ce yau fiye da shekara dubu ɗaya al'imam al'allama abu sulaiman al-khattabi ya ce qad ankara qaumun min ashabi taba'i sihra an samu wasu mutane daga cikin mutanen da ba su imani da Allah ba ɗan communist waɗanda suke cewa ba Allah sun ce sihiri ƙarya ne wa abqalu haqiqatahu suka ce gaskiyar lamari babu wani abu a duniya sihiri wal jawabu malam khattabi yace amma amsar da za a ba su anna sihira sabitu sihiri tabbatacce ne wa haqiqatuhu mawjuda kuma gaskiya akwai shi a duniyar nan ittafaqa aktharul umam min al-arab wal furs wal hind mafi yawancin al'ummar duniya sun yadda akwai sihiri tun daga larabawa har farisawa tun daga indiya wa ba'dun rum har da wasu turawa sun yadda ala isbatihi akan tabbatar da sihiri wa ha'ula'i abin sulaiman yake kaga waɗannan mutanen asbal sukkani ahlil ardi sun fi kowa daraja daga cikin mutanen duniya wa aksaruhum ilman kuma sun fi kowa ilimi wa hikmatan sun fi kuma kowa gwaninta da kwarewa jama'a kun ji wannan maganar to ƙarshe bari ku ji sai yace وقد قال تعالى وأعلى ياتي يعلمان يعلمون الناس السحرة سنة قوير بمتاني السحري يعني ينزع الله يتي سنة قوير بأبن بدابشي وأمر بالاستعادة منه كما الله يتي من يمتعيد بشر السحري فقال الله يتي ومن شر النفافات في الأقض قوائن شر دقماتا وأن دسكي قلي sannan suna tofi a cikin kullin Yin kusan shekaru arba'in da suka wuce a nan zaria suna iya nemi tsayi yau kusan shekara arba'in da ta wuce a nan zaria jama'a a dogarawa nan hanyar kano akwai wata mata matsafiya ce na'am na ce matsafiya ce sunanta godi godi sunanta matsafiya ce idan aka yi wa mutum sihiri ko mutum bai da lafiya sai a ce a kai shi gidan godi kuna ji sai a ce a kai shi gidan godi sai ta je sai ta kulla zare in ta kulla sai ta tofi in ta kulla sai ta tofi in ta kulla sai ta tofi wannan matar matsafiya ce a yanzu ma akwai wani yana nan a salanke kuna kai marasa lafiya matsafi ne don ka taɓa kai mara lafiyanka wallahi ka tuba tsafi yake sihiri yake dole a gaya muku gaskiya jama'a ko kuna son ta ko ba ku so wallahi sai an gaya muku saboda in ba a tona asirin waɗannan abubuwan wallahi tauhidin ka ba zai zauna ba so ka wannan mutumin da ake kaiwa salanki ana cewa magani yake yi sauwa ake bayarwa matsafi ne dan sihiri ne وورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبار لا ينكرها إلا من أنكر العوام والضرورة wannan khattabi ya ce hadisai sun zo daga manzon Allah game da sihiri babu wanda ya isa ya musu waɗannan hadisan sai wanda yake musun abin da idanuwa suka shaida da kuma abin da tabbas ya tabbata wa sarra al fuqaha sannan barka ji malaman fiqh sun fitar da hukunci fi ma yalzamu sahir min al uquba suka ce idan sihiri mutum yayi ya cutar da wani in aka kama shi ba irin uqubar da za a yi mishi misali suka ce idan maye ya kama mutum idan ya saka mishi zazzabi idan ya watsake ba tare da ya mutu ba to ga irin uqubar da za a yi wa maye ko a dakai ko a kulle shi suka ce idan kuwa maye yayi maita ya kashe mutum to shari'a ta kashe shi to sai malam khattabu ya ce wa ma la asla lahu yanzu nan abin da bai da asali la ya buluhu al-mablagh fi ba zai kai wannan matsayi a ce har malamai suna fatawa abin da ya zama ƙarya ne zama sai malamai su fatawa akan ƙarya wal istifara don haka malam ya ce fa nafiyu sihiri kore sihiri war raddu alaman nasahu lahawun wa fadlun ya ce na ɗaya dai fa fi nafiyu sihiri jahalu duk mutumin da kaje yana karyata sihiri ko to jahili ne in ya ce babu ka san yau akwai yan boko akwai waɗanda suke su kuma ba su ce saboda ƙarfin imani ne na addini da aƙida sai su ce kada Allah wannan duk sihiri duk hayaniya ne duk ƙarya ne haka yan boko malam ya ce to jahilci ne sai ce alamar alaman nafahu lagawun wa fadlun idan ka ji wani yana cewa sihiri ƙarya ne ko ya ce to in ka je ka ne mai raddi kai ma yana nuna cewa ba ka da abin yi ne ba ta lokaci ne ma domin al'amarin sihiri ya kai matuƙa matuƙar da yake ba za a iya ainihin musu shi ba Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi karatu ne karatu amma kuma lokaci yayi ba ka za mu saurara a nan a gobe insha Allahu ta'ala idan mun zo tafsiri zan ƙarasa mana waɗannan maganganun na malamai don kowa ya samu yaƙini cewa akwai sihiri malamai sun tabbatar ba su yi musu ba to sa'an nan zan kawo muku karkasuwar sihiri da alamomin shi ta yi insha Allah a cikin bayanan da zan yi Allah ya tofa albarka matsalar da take damun ka tsawon shekara talatin da yawa sihiri ne domin shi sihiri yana iya samun ka ko kai da kanka yana iya bin jini ko yana iya bin sababi kaga dai ana iya maka sihiri kai da kanka ya kama ka ta iya yiwa shekaru hamsin da ta wuce akwai kakanka an taɓa mai sihiri in ya tashi sai ya tashi a kanka akwai wannan sihiri jini yake bi ta iya yiwuwa ba kai aka yi ba ba kakanka ba ba mahaifinka ba wani aka yi wa sihiri ba siɗi ba saɗaɗa kafin ya zo wa taka sai kai kai ba shi takawa sai kama ka to in Allah ya so ne muku alƙawari a gobe zan gabatar da waɗannan bayanai insha Allah nake neman Allah ɗaukakin sarki sa albarka a cikin abubuwan da muka faɗi abubuwan da sai kuskure Allah ya yafe mana jama'ar musulmi anan ba mu saurara sai gobe insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah